Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha uku ga watan Afrilu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin kula da tsabtar baki a wannan lokaci na Ramadan. shirin namu na yau mun ji ta bakin likitoci da malami sannan mun ji ra'ayoyin jama'a sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da jin ra'ayoyin jama'a akan muhimmancin kula da tsabtar baki musamman lokacin azumin ramadan sunana farida mukta gaskiya dai kama a wannan yanayi na ramadan da dama kan mutane ba a kula da tsaftar baki gaskiya don ko ni ma kan yana faruwa da ni sai kawai da an sha ruwa kawai mutum burin su dai ci abinci kawai shaf shaf sai kiga mutum kawai ya kai abinci bakin sa ya ji ya ci ya koshi tukunna to sai daga baya dai haka dai musamman ma da ni kan gaskiya bayan daga baya in an sha ruwa zan shiga in yi wanka to a wankan dai kan zan dan wanke baki na to ya kamata kam gaskiya mutane a dinga kula da tsaftar baki don da dama ana samun wannan matsatsalolin kuma kin san kunya ka ake jifa ba za a ce maka ana jin warin bakin ka ba ba shi da ma warin baki da warin jiki kam ana jin kunyin sa a cewa mutum yana warin baki da Allah mutane sai a kula ba sai an gaya maka ba kam gaskiya sunana Ibrahim Muhammad a takaice dai gaskiya kamar maganar wankin baki da yake yi gaskiya nakan yi kokari wani lokaci in gana kamanta misali kamar nima misali ban cika yin buɗe baki ba tare da nayi alwala ba so gaskiya sai nayi alwala na tabbatar da na wanke baki na kamin in yi buɗe baki amma mafi yawanci mutane sukan shagala zaki ga mutum ne zai taso daga safe idan in ba ya zo alwala ba ma zai wuya ya kuskura bakin shi ko kuma ya samu wani ke ya amfani da shi amma in so samu ne misali har malamai sukan jawo kunnen mu misali akan cewa irin yanayin zamantakewa kamar idan mutum ya duba a cikin zamantakewa idan ya yawaita kamar yadda misali mutum bai cin abinci dai yana kawo warin baki da sauransu har wasu malamai sukan kamanta shi da misali yana wari kamar warin so amma idan mutum yana yawaita wanke bakin shi da sauran ko kuma yana yawaita asuwagi wannan warin yakan barin bakin shi so da Allah mu yi kokari mu tsaftace bakin mu a wannan watan Ramadan din don misali ka je zaka yi sallah wani yana nan yana jin warin bakin ka ko kuma wani warin abu dai a jikin gado sauransu gaskiya ba daidai ba ne. sunana shehu adamu to game da tsaftar baki a wannan lokaci na azumin watan ramadan to ya kamata shi dai mutum ya zamo mai zurfafa tunani ta hanyar kiyaye lafiyar shi ko da ma ba don wani abu ba ai kula da lafiya na mai ilimi ne saboda haka ya kamata mutum ya zamo mai ilimi ta hanyar kiyaye lafiyar jikin shi ya tsaftace bakin shi ta hanyar da ba zai taba azumin shi ba kamar yadda aka sha yin bayanai akwai hanyoyin da mutum zai bi ya tsaftace bakin shi ko da kuwa yana azumin kuma azumin nashi na nan ba zai taɓu ba saboda gaskiya bai kamata a ce mutum ya shiga cikin mutane ya yi magana an dinga kau da fuska ba ko dai ana dan ya kai saboda wasu abubuwa da aka ji waɗanda wasu kamata ba saboda haka ya kamata shi mutum ya zamo mai gyara bakin shi domin da an ce ita lafiya jari ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana Zainab Ahmad ina tsaftace baki na wata Ramadan su biyu ina tsaftacewa lokacin sahur bana manta in na tashi zan yi brush sannan in ci abinci idan na ci abinci zan ƙara koma an kuskura bakina in tabbatar duk abubuwan da na su wanda suka makakale a cikin bakina na cire su saboda na san da safe idan na farka ba lalle in yi ba shi kuma baki wani abu ne wanda yake bukatar tsafta fiye da ko ina a cikin jikin mutum domin da shi kake magana da shi kake kusantar mutane ga kuma idan baka ci abinci ba ma za ka ji bakinka yana wani irin wari na yunwa kenan baka ci abinci ba to ina ga ka ci abincin um, abincin ya mammagale a cikin bakin ka ga baka magana kana azumi ka samu guri ka zauna mutum ya zo kusa da kai ya maka magana ga warin bakin yunwa ga na abinci da ya dade a bakin ka ya kenan. Assalamu alaikum yan uwa za ku saurari wakar azumin wata Ramadana daga bakin Habiba Alfunturi tare da Zuwaira Ismail a sha sauraro lafiya. madalla sheikh daud abdullah muna godiya yanzu kuma ga abin da likitoci suke cewa akan mahimmancin kula da tsabtar baki a lokacin watan ramadan ga lafiyar jikin mutum to alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulullah ah, alhamdulillah shi tsabta yana ginshike ne na musulunci kuma a cikin musulunci shi tsafta yana daukan kusan kashi saba'in ne domin Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala tayyiban la yaqbalu illa tayyiban Allah subhanahu ta'ala ya kasance mai tsarki ne ko baya karban wani aiki sai mai tsarki. Na farko yawanci mutane sukan fuskanci hadisi ta baibai shine maza Allah ya ce warin bakin mai azumi lada yake samu. kamkar turaren miski ne almiski warin bakinsa amma wannan hadisin da mazala ya faɗa me ake nufi da shi ba ana nufi kada ka ƙi yin brush ko asuwaki ba saboda falalar tsabtar baki ma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya yi alwala kafin ya yi alwala ya yi aswaki a bakinsa ya yi sallah to ya fi wanda bai yi ba da daraja saba'in kin ga duk girman gemu da darajar gemu da girman rawani da darajarsa da wanda yake da gemu in yayi sallah da wanda ba shi da gemu in yayi sallah ladan su ɗaya ne haka mai rawani da marar kula ladan su ɗaya ne amma sai manzo Allah ya ce wanda yayi aswaki ma'ana ya goge bakinsa yayi sallah ta farilla to shi yana da daraja saba'in fiye da wanda bai yi ba me manzo Allah yake so ya nuna mana har manzo Allah yana cewa da ba dan karya kar ya sa ya ɗaura mana abin da mutane ba za su iya ba da sai in ce duk sallar farilla duk wani musulmi ya yi asuwaki ana gaya mana tsafta kenan abin da wannan hadisi na azumi mutane ba su fahimce shi ba shine ba duk mutumin da ya dauki azumi da safe kafin rana ta faɗi matukar bai iya sa komai a cikinsa ba to bakin shi zai canja tsari bakin shi zai canja tsari ma'ana zai ba da wani irin abu na cewa bakin nan bai samu wani abin da ya iya shiga jikinsa ba to wannan shine zai faɗaɗa maka ka gane in ka tashi da asubahi ka yi brush ɗinka ko ka yi asuwaki. to bakin ka fa ba irin warin can yake yi ba hmm. saboda da yawa sukan kin yin brush suna cewa ko su yin aswaki da asuba su ce wai suna wai saboda wannan magana warin bakin ba wannan ake nufi ba ba warin bakin da ka kwana da shi ka tashi bane a'a warin bakin daga bayan sallar asubahi ne zuwa sallar bagariba daga bayan sallar asubahi ne wannan bakin naka da bai samu wani abu ba to zai ba da wani odo daban wanda ba irin wanda ka saba da shi ba saboda bai samu abubuwan da zai shiga jikin da zai gina jiki baya jiki ba to wannan shine mazala yake ba da hadisin kamar hadisin da mazala yake cewa wanda talauci ya dame shi ya kara aure ne wanda talauci ya dame shi ya kara ah. aure to mutane ai a baya ba su fahimci hadisin ba sai ake tunanin in kana cikin talauci ka kara mata a'a ba wannan mazala yake nufi ba ana magana ne wanda mata ɗaya ba ta ta gamsar da shi ya kara mm. mata to haka abin yake hadisin yana bayarwa ne daga lokacin da alfijir ya fito mm. aka yi sallar asubahi to wannan hadisin ya dauki aikin shi zuwa faduwar rana ba wai tun daga azumi farko ba za ka yi mashikilin ba ko brush ba har sai karshen azumi saboda wai ana son warin baki ba haka hadisin yake magana ba aswaki ya halarta ai shi asuwaki ya halatta a musulunci ko kana azumi za ka yi asuwaki ko ka ji bakinka ya canja maka za ka sa asuwaki ka goge bakinka wanda ma ya sinadarin da yake cikin asuwaki ya fi na makilin ya fi na makilin ko bakin ka ji ma wani iri ko rana za ka iya sa asuwaki in lokacin sallah ka goge bakin ka kuma ka samu daraja duk da kana azumin kai asuwaki za ka yi sallah ka samu daraja sama da wani wanda bai yi ba za ka iya amfani da asuwaki ko kana azumi ne kamar me hukuncin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ai an san tafannuwa magani ce amma aka ce in za a yi sallah in ka ci tafannuwa ka koma can gefe ka yi sallar ka abin da ake bukata ba a so ka cutar da wani ne idan bakinka zai zama yana wari za ka shigo masu jama'a ai wani za ka zalunce shi za ka cushe shi da wannan warin to abin da mutane ba sa fahimta in ka zo tsantsan fikihu shine zai baka zaman lafiya da kwanciyar hankali shine duk lokacin da ka ji bakinka ya canja da wani yanayi to in har misali a ce wari ne ko abu ka nemi aswaki ka yi shi wannan ya halalta kuma ba a haɗe dama wurin aswakin in aka goge baki ne za a fitar to a take za ka ji bakinka ya dina duk wannan abu in ma kana da irin wannan matsalar in kuma misali ka yi riga ka yi brush ɗinka da asubahi. ko ka yi ah, ka da asubahi. to ina tabbatar miki zuwa faɗuwar nan bakinka ba irin wancan warin zai ba duk wanda zai ji wannan warin adam da kanshi zai ji shi kamar miski haka manzo Allah ya faɗa wanda kike suna irin wannan warin bakin zaki samu suna ɗaukan kwanaki da asuban ba sa yi da daddare ba sa yi ne to sai su shiga azumin da shi saboda wancan fahimtar da suke da shi na baibai na wancan hadisin lalai mahaba sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Shi ma malami Sheikh Da'ud Abdallah ya kara yi mana karin bayani akan mahimmancin kula da tsaftar baki lokacin watan Ramadan. Sunana Dr. Wazid Bashir Rabiu, likitan iyali ne kuma wanda ya ritaya. So, tsabtace baki yana da mahimmanci inda idan an tsabtace shi waɗansu ƙwayoyin cututtuka da suke zama a baki din ba za su iya kawo illa ga ɗan adam ba. Shi sa ake so idan mutum koko ya yi iftar kenan yauwa idan ya yi wannan ya yi kokari bayan ya ci abinci da asuba ya kokari ya yi buroshin bakin shi ko da asuwaki ko da wannan abubuwa na zamani na two da abin nan saboda amma a lokaci-lokaci musamman ga wanda yake shi musulmi idan ya zo alwala zai ɗaure bakinsa akalla sau uku kowace alwala a kowace sallah idan zai yi alwala sai ya ɗaure bakinsa sau uku to saboda haka nan ana tsabtace baki ne da wannan hali a to tun zamanin manzon Allah yakan yi amfani da asawaki yana abin nan to akwai eh, itatuwan da aka tabbatar cewa idan an yi amfani da su musamman irin wanda manzo Allah ya amfani da su su waɗannan asuwaki sukan sukan ƙara lafiya a bakin mai azumi sukan sa haƙoran su zama cewa ba su samu matsala na irin waɗannan ƙwayoyin cuta ba. To yawancin ƙwayoyin cutan dai su ne abin da ake kira bakteriya waɗannan kuma za su kawo cuka wanda wanda zai samu ce samu ciwon haƙori ko dashe shi wani lokaci kuma idan an bar abinci ya yi abin nan kuda kuda ya ya taba wannan abincin da aka ci kuma ba a wanke bakin ba akan samu waɗansu tsutsotsi a cikin haƙora ko cikin abin nan za ga mutane na fitar da tsutsa ko kuma yana musu zafi idan aka ba da waɗansu magunguna sai ga waɗannan tsutsotsi suna fitowa amma yawanci daga kuda ne waɗannan tsutsayen amma su ƙwayoyin cutan bacteria Ah, yana fito da wani abu ne wani sinadari ko force wanda wajen zai kumbura kuma ah, ya yi jaye zafi da sauransu saboda haka sai an ba da magunguna kamar su antibiotics ah, sannan abin nan wani lokaci kuma sai an yi tiritin shi haƙorin idan akwai rami a ciki kafin a samu lafiya to musamman wanda ya san yana da irin wannan matsala to ya kamata ko da yaushe ne ba sai lallai lokacin alwala shine zai wanke bakinsa ba yana jin bakin shi ya fara bushewa ko ya fara hamami din ya samu ruwa ya kurkure bakin shi a abin nan eh, shi ne zai taimaka mishi wajen waɗannan abubuwa da suke faruwa eto eh shawaran da za mutum zai bayar ne idan mutum ya ci abinci kamar ya ci abincin dare na karshe ya yi brush ya yi brush ko ya amfani da asuwaki ya tabbatar cewa waɗannan abinci da suka mamakare a cikin haƙori an cire su ko kuma da asuba bayan ya riga ya ci abinci ya yi sahur shi kuma eh, ya wanke bakinsa saboda kada waɗannan debris na abinci ya zauna a cikin bakin sun ya so daga safe zuwa dare din sai dai ya dinga ɗaurewa ko lokacin alwala ko kuma lokacin da ya fara a fasibin cewa bakin shi yana ɗan hamami ko yana wani wari sai ya ƙoƙari ya sa ruwa mai kyau ya wanke bakin shi a sunana dr sabo ahmad muhammad ni likita ne mai yin aiki kuma mai koyarwa a kwalejin lafiya na jami'ar jos to a ta fannin lafiya dai akan so mutum ya zama ya da wadataccen ruwa a jikin shi wanda na wadataccen ruwan a jiki zai nuna a yawan yawun da ke bakin shi saboda ka yayin da mutum bai ci abinci bai sha ruwa ba dole bakin shi ya bushe musamman ma a ce yana azumi lokacin azumi dole ne al'amari na bushewan baki da ɗacin baki dole yawa saboda haka a dole ne mutum ya dinga samun matsaloli na mm-hmm. bushewan baki ɗacin baki da makamantansu kuma bushewan baki yawa an san cewa yakan ɗan kawo dan tsatsagewa ƙanana da ba ido da rike kiyayewa ba wanda kan ba da dama wani na so wato infection ya shiga dasu shi ko jin haka. To amma kamar lokacin Ramadana da yake kuma dole a yi kamsa salawatu wato a yi alwala a yi sallolin nan biyar Sun za a yi ɗaya daga cikin ayyukan haɗa alwala ne hukura baki to aka dan samu sauki ta nan asuwaki wato amfani da abin da kira chopstick a turanci kenan a bai zama haramun lokacin azumi ba duk wanda sa taimaka tsaftace baki duk da baki zai zauna a bushe ya zauna kuma ba daɗi a cikin baki har asibiti zai dinga ji saboda bushewar baki to duk waɗannan suna faruwa sannan kuma kin sa akwai abin da ake kira warin bakin mai azumi ba kowa ne yake yi ba a wani lokaci warin bakin saboda jiki ya sa wato sukari don suga wato glucose kamar yadda fetur yake wa mota ya zama mata makamashi ta motsa ta kai mutum inda za ta kai haka jikin mutum yana amfani da sukari wato glucose ya zama mara abin makamashi na aiwatar da abubuwan rayuwa numfashi dumin jiki motsi da makamantansu wannan ke nuna takaici to yawanci mutum yana azumi a dan warin da mutum zai ji wanda ya ba shi da daɗi yawanci ba wai saboda ba kazanta ba ne saboda in jiki baya da makamashin abinci da zai kona ya motsa to jiki kan koma kan kitse ne tare a jikin mutum kamar a dana ne shi kitse a jiki saboda ka yayin da kitse ke konewa wato fat metabolism akan fitar da wani tiriri mai suna acetone wannan acetone break din shine muke yi yin a wayan bakin mai azumi yana nuna matsala bane yana nuna kodewar kitse ne ko da kitsan ma zai iya kasancewa abin da zai cutar da mutum to ƙonin shi ya fi alheri saboda wannan ba abin kyama ba ne to amma ba an san ba a ga zama da wani ko da yana azumi za ki ga ba ma mu lura da bakin shi bane za ga ai hakwara sun yana yana wani shi na shi dental wannan kwayakin cutar da suke taimakawa wajen samar da lalacewar hakori kuma ya dinga yin yana sannan kuma wani zaga ma saboda yawan cin zaƙi ko rashin wanke baki kafin a kwanta bayan gama ceci da rana sai ka ga abin da aka ce matsalai tsakanin haƙori sai ya tsumi ya tsani yadda ka san zai ci jikin mutum haka sai maka zai haka ma samu baki saboda raguwar abinci zai iya tsumuwa ya zama acid kuma ya cakore ga hakorin ya baki hmm. sannan bakin da ake gani a hakorin shi ganta ke yanzu duka waɗannan abubuwa za su iya samar da wari irin nasu hmm. saboda rashin tsafta kayan zaki ya fi bata hakori musamman ma suka lura da yara ah, shi sa waɗansu zaki ga suna hikima su ce ba yaran su kasu ci kayan zaki da dare amma za su iya ah, za su iya musu sauki a daga musu kafa su su dinga ci da safe saboda in an ci kayan zaki da yamma to ƙarshe kaɗan kaɗan da ya muka ne tsakanin tsakanin hakwana shi ne yake tsinuwa wato nan sanantin ana samu abubuwa masu tsamu tsamu masu cin kashi na ta hakwara wato kin ga wannan yannan yana abinci ne amma ana son mutum ya dinga cin abubuwan da suke shafi kamar alehu da wani ka ci kaza ma ka tauna kashin ta ba laifi abin da ya gina kashin kaza ko kuma kashin rago gina kuma eh, hakorin rago shi zai na rike a cikin mutumin da ya ci ragon nan ko kashin ragon ya zama kuma ya yi taimaka wajen gina mara a kashin sa da hakorin shi saboda haka ta wannan nau'in abincin ma za a iya samu abubuwa da za su ƙara ƙarfin hakori su gyara mutum baki wannan kenan ta takaice shi ma kansa wannan alihun yana da tare da su abin da kira calcium da su magnesium da sauran abubuwa wanda za su taimaka wa lafiyan bakin mutum da sauran wurare yato gaskiya mutum ya ci nama da yawa to fa ya daure ya zauna ya sakace in ba sakace da tsinke ba to ya iya nazari wa ake shi fosi domin nama in tsaya musamman naman babban ba kamar saniya wato na tsaye in ya tsaya yakan kai kun yi kwana ma mutum ya zakulo shi shi zai yana doyi da ya yi kuwa tsakanin haƙwari zai iya cin makon so wannan ya zama kwayakin cuta sun hau kan raguwar naman da ke tsakanin haƙori da ba a cire shi ba sun zama damuwa kuma za su kawo rashin lafiya. Hmm. Saboda in za a ci nama ma a tabbatar ya dahu sosai so kuma yadda da yawan mutanen zamani suke a nika naman kafin a ci shi musamman naman babban dabba kamar saniya duk zai zama sauki ne wa hakwara saboda haka an san ma malamai suna cewa a dinga inganta yawan asuwaki lokacin azumi don hanyar cice ragowar abinci ne kayan nama kayan zaki a yi hankali da su kar a ce za a ci su da yawa da zai kawo damuwa a baki to asuwaki yana da kyau asuwaki yana da kyau sosai akan malamai na addini sukan karfafa mutane cewa suna ce a dinga yawan asuwaki aswaki na da kyau in kuma mutum bai saba da aswaki ba ya yi brush ah, brush din yana taimakawa ya cire dattin da ke haƙori ah, sannan kuma wasu sinadarai ma da suke cikin itacen shi aswakin kansa suna taimakawa wurin kashe kwayoyin cuta da za su iya cin dasa shi wato gum disease kenan su kawo ah, abin da mutum suke kira bubu ba wuyan bakin mutum ya jini saboda ka dai waɗannan abubuwa kiyaye kuma 'ya'yan itatuwa da ake kira su citrus kamar lemu su mangwaro da makamantansu sukan ba jikin mutum vitamin c da ke karfafa dasashi saboda kan baki ya samu damuwa eto eh in dai wani irin nawa ba nake cewa a sombret saboda jiki ya koma amfani da kitse a matsayin makamashi ta ga wani ba abin da mutum zai yi in fact a matsayin alheri ne ba wa jiki don kitse ko ne mutum ya rage nauyi yi hanyoyin jinin zuciya su buɗe amma in na kazanta ne to zan ce mutane su himmatu wurin yin brush amma ah, ko asuwaki bayan an yi dole a kurkure baki sosai da ruwa nan ma yana ɗaya mai baki musamman ma lokacin alwala da azumi wanda bai karya azumi in zai taimaka wajen tsabtace bakin da kuma ɗan jiƙa tantalin baki ba dai mutum ya shiga ya sha ya wuce makogoro ba ne amma baki zai samu sauƙin wannan bushewa da yawo mai kauri ne wanda wani lokaci mutum ma ɗaci ma ya mamaye bakin saboda rashin ruwa da kuma bushewar baki. Wannan Assalamu alaikum yan uwa za ku saurari wakar azumin watan Ramadana daga bakin ni Habiba Alfuntuli tare da Zuwaira Ismail a sha sauraro lafiya. Tuma Dalla Dr. Abu Yazid Bashir Rabi'u da Dr. Sabo Ahmad Muhammad kenan muna godiya. To masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu a Ghana, Hawa Abdulkarim Young Pioneer da bakwar da ta gayyato mana. Assalamu alaikum jama'a shirin mu na kwalama na tare da Hajiya Hafsat Kadir English wadda yar jarida ce kuma za mu tattauna mu gani za mu zo bangaren shaye-shaye kenan nan wata na kwalama ne to kwalaman kuma me zaki muna yau eh to jama'a masu sauraron mu har yanzu dai muna muku barka da wannan wata mai girma wannan wata mai falala wato watan Ramadan kenan kin ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ci dabino domin dabino na akwai lafiya cikin dabino na ma magani ne she kuma aka ce mana wato scientists suka ce mana mu samu ruwan ɗimi hmm? muna haɗawa kamar ɗan shayi haka ba mai zafi haka saboda cikin na lokacin ya hahare hanjin nan da ka sha ɗan ruwan ɗimin na ya sake maka hanjin ciki bai kamata mu sha wani abu mai sanyi ba to kin ga idan kin ci dabinun nan mm-hmm. kika sha wannan ruwan dimi da taimaka miki a lokacin bude bakin. Mm. To dabino na ana iya sarrafa shi kamar. wani abu drink haka da daka ya sha dabino kuma na nan daban-daban musamman ba ajuwa ba wanda shine dabino annabi wannan zaki gan shi baki wannan zaki gan shi kamar ruwan kasa babba yana da dan nauyi-nauyi to in kika samu wannan dabino kamar guda bakwai ko goma sha fudu sheki ki wanke in kin wanke sai ki cire kwallon da ke ciki ki samu blender ki wanke sheki ki zuba wannan dabino a ciki sheki ki samu fresh milk ki ki zuba cikin wannan dabino albino da ke cikin blender ki samu dan vanilla wato abin kanshin ki dan sa kan she ki blending din shi wato in kin blending din shi kika kare sai ki juye a cikin cup ki iya bayan kin sha ruwa kin huta kina zaune she ki sha wannan mhm. drinkin wasu suna hadawa wai da zuma mhm. amma idan kin duba shi dabino ma da kanshi zaki ne mhm. shi yasa bai ne da ki kara zuma zaki eh shi yasa shi wannan kin ga ya gyara miki miki jiki yana taimakawa saboda dabino ma. Za ka yi bude baki da shi? Sosai. Za ka yi ka ajiye wa mai gidanka a matsayin kayan bude baki? Kwarai kuwa. Mm. Ai wannan drink ko baki kika yi kin ki basu. Sannan akwai drinkin bitrus za ki gan shi ja haka. Bitrus in kika je kika samu kaman guda ko uku ki kika zuki. Eh daidai sha. Ah, wannan wannan ya kai ki sha uku na ya kai ki sha da iyali. In kika wanke bitrus dama bitrus kina wanke shi ma jan ke fita. Sai ki dan jiki jikin kika fere sai ki zo ki ki yanyanke shi kika yanke ki samu blender ki zuba a ciki mhm. ki samu apo ɗinki ko da kwaya biyu wannan apo kuma ba jan ba koriyan green mm. shi ma ki wanke ki yanka ki zuba a ciki mhm. sannan she ki zo ki samu karotin ki ki kankare jikin shi shi ma ki wanke ki yanyanka ki zuba a ciki mhm. ki yi blending din shi in kika blending she ki tace wato kina tacewa yar uwa in kika sa ni ba sai na sa shuga ba kika sa cikin firiji ya dan sanyi sanyi kina sha kai ko bai yi sanyi ba to kin ga irin wa'annan ababa kana sha yana taimaka maka musamman cikin wannan wata na eh, cikin cikin ka wannan wata na azumi kin ga akwai ire-iren irin ababan nan daban-daban kin ga akwai kuma irin kama wasu na hada carrot da citta hmm. shi ma ai blending din shi to in kika hada kin yayi dan sa mai dan shuga saboda carrot ai dama bai da zaki kin ga irin wa'annan abubuwa duka kana yi yana taimakawa ne ga mai azumi eh, ga mai azumi ko da baka azumi ba ma ya taimaka wa rayuwanka sosai sannan kuma banda shi ababen shan din nan akwai irin ababen da za mu iya mu gyara shi kuma mun ci cikin wannan wata azumi kin ga kamar in kika samu fayanki mhm. faya kika je kika samo shi kika samu kunkumba kika samu karotin ki kika samu lettuce mhm. tomatoes albasa to shi fayan nan in kika wanke kika zo kika wanke yanke jiki kika yanke bisa sheki cire kwallon da ciki tsaga ki cire kwallon da ke ciki da datin sheki ki dan babbare shi haka idan kika kare sheki samu kwanon ki mai kyau kin riga kin wanke kin ajiye mhm. ki kwashe fayan da kika yanyanka ki zuba ciki ki samu kunkumban ki shi ma ki wanke in kika wanke ki bare ciki wasu na son diyan wasu ba sa son diyan shi ma ki yanyanka shi kanana ki zuba ciki ki samu karotin ki ki wanke ki kankare bayan shi zaki gratinet din shi ko kuma ki yanyanka shi kanana kanana ki zuba ciki shi kuma latusin ki ki samu ki wanke da gishiri ko vinegar domin cutan da ke ciki da datti eh shi ma kika wanke shi da kyau ki yanyanka ki zuba ki wanke tumatirin ki wasu na son da diyan wasu ba sa son da diyan yanyanka ki zuba ki gyara albasan ki shi ma adadin da kike so ki yanyanka ki zuba ciki kin ga wannan ba shi kin sa salad cream ba ba shi kin sa mayonnaise ba in kina so kin ya ki sa abin nan dan magin ki kankane wasu na iya sa gishiri wasu kuma ba su sawa to kin ga wannan abin kin ya kici biredi da shi kin ya kici shinkafa da shi kin iya ma ko miki ci shi haka kawai kin ga duka lafiya yake taimaka mana yau da kullum wasu kuma suna iya idan sun yi wannan abin su samu naman kaza da ake ce masa boneless wanda ba kashi in kika same shi dan kadan sai ki wanke mhm. in kin wanke yanyanka shi kanana mhm. ki samu ya sunan shi green pepper ki mhm. yanyanka kanana banana ki zuba ciki samu ya sunan shi black pepper ki zuba white pepper ki zuba da gishiri in kina so ki nika dan galike ki kankane da citta ki hada ki yi din shi ke ki dora mai kankane ba mai da yawa ba she ki zuba ciki kina dan jujjuya shi kina dan jujjuya shi kina dan she ki ga ya da hugunin sha'awa kin ki kwashe ki zuba kan wannan saladin da kika yi ki ci ki ci eh. masha Allah lalle ko watan balama kamar yadda kika fadi nagode kwarai da gaske anan zamu kawo karshen shirin mu na kwalama na yau nake cewa kasance da mu a koda yaushe. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya.